Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna sauraron shirye-shirye daga Mankal TV. Yau ne za ku samu labarin MC Tagwaye yadda ya haɗu da matarsa har suka yi aure. MC Tagwaye ya ba wa samari sirrin ratsa zuciya. Kin mu afka cikin labarin 'yan uwa. Muna roƙon ku don Allah don annabi ku danna mana subscribe. sai ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun duka shirye-shiryenmu akai-akai. A tsakiyar shekarar nan ta 2020 ne shahararren mai wasan nan MC Tagwaye ya yi aure. Matashin ya auri Hawa'u West ne a ranar 13 ga watan Yuni 2020. matashin yakan yi wasan barkwanci da sunan shugaban ƙasa kuma ya shahara saboda irin kamanninsa da ƙwarewarsa wajen kwaikwayon shugaban ƙasa buhari jaridar daily trust ta yi hira da sanata mc tagwaye domin ta samu labarin yadda ya haɗu da ɗiyar hadimar shugaban ƙasa wato Maryam Uwais har suka yi aure tauraron wanda ainihin sunansa shine Obinna Simon ya ce Mun haɗu ne a cikin banki. Na tambaye ta domin in cike wasu takardu. Lokacin da na ƙare amfani da shi? Da gangan sai mai da maida mata Bayron. MC Tagwaye ya ce, daga nan sai na damfare ta cewa kin manta Bayron ki. Da haka muka fara magana har muka karɓi nambar wayar juna. Bisa da dukkan alamu daga nan ne alaƙa ta yi ƙarfi a tsakanin su biyun. Har soyayya ta shiga yanzu wata guda kenan da suka shiga daga ciki mr obinna wanda aka fi sani da mc tagwaye ya ce lokacin da muka haɗu da sayi bata ba ta san kowa ne ne ni ba har sai tafiya ta yi tafiya shekaru goma da suka wuce baya mc tagwaye malamin makaranta ne mai koyar da ilimin kimiyya da aikin gona daga nan ne kuma ya shiga harkar barkwanci da magana a taro bayan haka mc wanda ibo ne wanda ya yi zaman ingawa a katsina yana noma kuma yakan yi kasuwanci kamar yadda rahoton daily trust ta bayyana mahaifiyar amaryarsa ita ce maryam uwes wadda tana cikin jerin masu ba shugaban najeriya shawara mahaifinta shine tsohon alkalin alkalai muhammadu uwes to jama'a kun saurari labarin mai barkwancin nan wato MC Tagwaye. Sai mu nishaɗantu da wannan. Sarauniya, sarauniya, sarauniya, sarauniya. shi homeboy, yo see, you might cool, and one. Bani a hanyar dawo. Aishiru shiru sai ka ce gawa tunani nake ta sakawa wasu sun ce na ta ramewa burina mu sauka kano da mun iso garin gano Kefe na ga barno ta yi mun kyauta ta dabino na kira walida wayana yana rawun yana jirana mun sauka na bashi kayana na ce gaida min mamana don ajayin ni sauka. kun ya huze abokina alajin ziri na kira da saukana shi zai kai ni garuhina ke na kira sarauniya ke na kusowa zuciya kin shiga jini da jijiyata sarauniya ta ce soyayyar ki na rike burina a bani ke in yi tattalin ki ba su ke sarauniya ta ce